وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون alherin Allah da albarkarsa sun ƙaru wanda yake da mulkin sammai da mulkin ƙasai da abin da yake tsakaninsu kuma shi kaɗai ne ya san lokacin da alƙiyama za ta tashi a cikinsa ba wanda ya sani ba shi ba kuma gare shi shi kadai za ku koma a lahira domin hisabi da ba da sakamako